Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya. "Suna na Binta Esiru mai gabatar da shirin. A cikin shirin mu na wannan mako muna ɗauke ne da rahoto na musamman wanda wakilin muryar Amurka Sule Mumini Barma ya haɗa mana akan yadda hukumomi ke ƙarfafa yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar. To bari mu leƙa Nijar don sauraron cikakken rahoton Sule. Kamar yadda hukumomi ke karfafa matakan yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi, aka suma diloli ke ci gaba da bullo da sabbin dabarun shigar da hajar su ko fitar da ita daga wannan ƙasa zuwa waccan. Misalin yadda a baya-bayan nan binciken hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta jamhuriyar Nijar wato Okritis ya gano wani gidan haɗa wata hodar hajijiya da ake kira crack a unguwar Balafon da ke birnin Yamai, kamar yadda kakakin hukumar 'yan sanda kwamishina Abu Muntari ya bayyana. waɗannan masu samogal ɗin akwai sana'a su wadda suke bayyana da ita ita ce sai da kusoshi ko wasu karahuna na gyaran motoci kenan abu ne wanda ke nuna ɓoyewar gasa mogal nasu kai suna aikata waccan sana'a wannan bincike ya sa mun gane da cewa tun shekara ta da sha 2018 hazzakuwa yanzu wurin sarrafa waɗannan mayagun ƙwayoyi a nan ya mai guda uku mun ka gane samame da na bincike da aka kai wajensu ya sa an samu ayoyi da sanadarai waɗanda aka sawa don a sarrafa a samu wata sabo kwaya kuma wadda adda kai hi kwarai an samu takardu na gidaje da takardu na banki waɗanda kana waɗanda aka ɗauka kuɗi banki da su da kuma mota ɗaya shi gungu na biyu mutum bakwai ne an kama waɗansu ya mai an kama waɗansu da magara amma bincike ya faro daga damagaran inda an ka kama mutum biyar kamar yadda aka yi nan damagaran ɗin zandar kenan an kai samami na bincike inda aka samu fiye da kilo ɗaya na wata sabuwar ƙwaya wadda shigowa na ta yi yansu sabuwar ƙwayan nan misalin kuɗin ta miliyan da ɗaya a nan ya mai kuma da aka yi bincike an samu ɗaya daga cikin gunzun shugaban nasu an kama shi da kuma masu kama mishi hannu to bincike da an kai ya nuna cewa matasa suna shiga cikin samogal ɗin ƙwayoyi kuma an gane da cewa sabon kwayoyi ne ke shigowa yanzu alkali mai shigar da kara wato procurer de la republic da mukarrabansa sun ziyarci cibiyar hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi domin karfafawa ma'aikata gwiwa saboda jajircewar jajircewarsu akan farautar masu wannan haramtacciyar sana'a da aka bayyana cewa tana da alaka da dukkan miyagun ayyuka zakariya muhammadu na daga cikin mataimakan procurer lalle kun ga gungun mutanen da aka kama yan ta'adda ne eh, gogaggu wanda sun kware wajen safara da kuma fatauci da fasa kwarar miyagun kwayoyi musamman ma abin da aka sani da makasarin shi a nan yamai ne amma kun ga hal akwai mutane wanda aka kamo daga cikin kasar Nijar musamman wajen su da magaran da sauransu kuma gungu na guda kun ga dukansu yan kasashen waje ne sun zo suna wasu kankanan sana'o'i amma in aka bincika da aka bincika ba sana'o'i suke ba aikin sa kawai fatauci ne da fasaukawarin miyagun kwayoyi lalle mun shi daɗi kuma muna ba su goyon baya na procureur ɗari saman ɗari kuma duk abin da ya kamata a yi za a yi domin a zamanto an kawo bayan wannan annoba musamman kun ga procureur ya ce kudinta ɗinta guda kaman kuɗinta tana da tsada kwarai wannan kwaya dan gram daya ana sai da shi kusan ka saba'in kuma idan ka saba da ita duk minti ashirin biyar dole sai ka nemi ta kasha ka kaga idan baka da kuɗi dole zaka je ka yi wasu ta'addanci ka kashe mutum ka yi sace-sace domin ka samu wannan kuɗi kenan ita wannan kwaya lalle tana ƙara mugayen ayyuka a cikin ƙasa musamman ma a bangare na mutane samarin ƙasa ko matasan ƙasa gaba daya don ka wannan shine kokko da muke nan gayi kuma muna ba su goyon bayan mu dari saman ɗari. samun haɗin kan al'umma a wannan yaƙi wani mataki ne na cimma nasara in ji hukumomi saboda haka aka buƙaci gudunmuwarta don ganin an murƙushe aika-aikar masu safarar miyagun ƙwayoyi. Yau mun zo mu kawo goyon bayanmu ɗari saman ɗari a wanga babban ofishi na ƙasa wanda yake eh, fafutuka musamman yake kokowa da fatauci da fasaukabarin miyagun ƙwayoyi. Kamar yadda ko gani sun nuna muku ƙwayoyi ne wanda lalle a ƙasar mu ba mu san irin su ba. Don kamar wasu launi launi ne wanda da ba mu san su ba amma yanzu sun shigo cikin ƙasar mu kuma ya kamata kamata a ƙara ba su ƙarfin gwiwa domin ya zama to su ci gaba da aikin su da tare da goyon bayan talakawa da hukuma. Hukumomin jamhuriyar Nijar albarkacin ranar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta duniya wacce ake bukukuwanta a kowace ranar 26 ga watan Yuni sun gudanar da ayyukan kona miyagun ƙwayoyin da aka kama a tsawon watanni 12 da suka gabata. A birnin Yamai misali an kona tabar wiwi mai tarin yawa haɗe da ƙwayoyin tramol sama da dubu ɗari da hamsin sai gram dubu biyu da ɗari uku da hamsin da bakwai na hodar iblis. Haka kuma an gudanar da makamantan wannan aiki a lahirin jihohin kasar nan da nufin kawar da dukkan wani shakkun da wasu 'yan ƙasa ke nunawa game da inda ake nufa da miyagun ƙwayoyin da ake kamawa a hannun diloli. Safarar miyagun ƙwayoyi a yau a yankin Sahel wani abu ne da aka bayyana cewa yana matukar taimakawa matsalar tsaron da ake fama da ita a 'yan shekarun nan a waɗannan ƙasashe inda 'yan ta'adda da 'yan bindiga daɗi da barayi ke ƙara yawaita galibin su matasa marasa aikin yi ko waɗanda suka bijirewa tarbiyyar iyaye. To jama'a, a nan za mu sake da sa'aya a madadin wakilin muryar Amurka, Sule Momini Barma, ni Binta S Yaro da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu kawo maku wani sabon shiri.